abin ne kai in kai ko ko a ana fada maka ne don aladabtar da kai ga abin da yake kuntu na tare ne inda ahli zahir yake wai wasu malamai sun tafi kai cewa nahayi na nayi taharimi ne zahiriya kenan a e, e, dauda al-zahiri da ibn hazmi da waɗansu su ne suka je kan mazhabin zahiriya akan haka in kai hukunci a ce hukunci su babu hukunci wa hamalahu al ala al-karaha da yake manyan malamai kuma sun ɗauki wannan halin kar hanci ne ba haramci bane hatta law hakama fi hal ghadabihi bil haqq nafaza hukmuhu sai yasa a wajen su da suka ce nahyu nahyu tanzihi ne suka ce in ya yayi hukunci cikin fushi in hukunci ya dace da daidai sai a zartar da hukunci wa huwa mazhabul jumhur fa in kunta yace to wannan hadisi ya hana a yi hukunci a cikin fushi قد صح عنه صلى الله عليه وسلم انه حكم في حاله غضبه in ka ce to manzo Allah wannan hadisi ya manzo Allah ya hana ga manzo Allah ya zantar da hukunci a cikin fushi da mai ke hukunci sai ka ce ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mas'alar ta da barkake to wannan yana cikin fushi ko yana cikin ba fushi ba duk mas'ala daidai suke kun gane ko babu babu magana son zuciya to aina manzo Allah ya hukunci a cikin fushi ha to gashi ba mu gani insha قال حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن أبي مسعود الأنصاري قال يتي جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ga munan tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hmm. sai wani mutum ya zo yake sun san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam adalci ake hmm. ba gallazawa ba ba ba ba cutar mutane ba wulakantar da kowa duk abin da ya samu mutum sai zai faɗi gaskiyar al'amari sai ya tashi sahabi ya tashi tiryan tiryan ya zo wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kai sahabi ba ka zuwa sallar jama'a hmm. maimakon ka koyi sai ka zo ka ce ya manzon Allah ni dai gaskiya ba na iya zuwa sallar jama'a saboda limamin da ke muna sallah yana tsawaitawa hmm. ba nifaka ya san inda ya kawo karar kuma ba zalunci shi ne za mu ji قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال سيتي يا رسول الله يا من الله صلى الله عليه وسلم إني من wallahi na rantse da Allah hmm. la ata'akhkharu an salati al-ghadati min ajli fulani mimma yutilu bina fiha ni dai ba na zuwa sallar asuba saboda limamin mu yana tsawaita sallah hmm. maimakon a tsawata Allah ya yace fama ra'aytu an sallallahu alaihi wa sallam qadtu ashadda ghadaban fi maw'izatin minhu yawma idh yace ban taba ganin manzon Allah da dai ban taba ganin manzon Allah yayi fishi yana wa'azi ba kamar ran thumma qala sa'an sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace ya ayyuhan nas da ku taron jama'a ya ku mutane ya ku limamai ya ku jama'a ya ku masu jagoranci inna minkum munaffirina kun gani fa akwai masu kore mutane fa a cikin saboda halin yadda kuke ma mutane jagoranci a kuna kore mutane har ba sa zuwa sallar jama'a tare da ku fa ayyukum ma salla bin nasi falyuji dukkan manzo Allah ya fitar da hukunci daga yau duk wanda zai mutane limanci ya takaita sallah falyufi ya takaita Ba ya nuna cewa ka takaita ka zo kai ruku'i ba a nasu baka daga kai sujada ba a nasu baka daga in kai tayya a shi'a assalamu alaina wa ala ibadillahi na ka ce assalamu alaikum wannan sallah ba ta ba mun gani abinda ake yi durruk sannan sai a cika amma kar a tsawaita ta inda wani zai gaji sai manzo Allah ya ce ya ku taron jama'a kun gan ku fa akwai masu kore mutane fa saboda halin rayuwa saboda halin jagorancin da kuke limancin da kuke yi mm. to daga yau sai manzo Allah ya zartar da hukunci ce duk wanda ya ma mutane jagoranci musulmanci yujiz ya ta sallah saboda ne fa inna fihimul kabira mm. wa dha'ifa wazan harbi mm. manzo Allah ya ce saboda mamu da ke binka akwai tsoho ba shi da hakuri tsayuwa akwai mara lafiya ba su da hakuri tsayawa akwai mai mabukaci mai bukata larura ce ta kawo shi ya zo a yi masa gyara ko ya zo a yi masa wani abu ya ji an kiran sallah an tada ikama ba zai iya tsayawa wurin makaniki ba ba zai iya tsayawa kanti ba sai ya zo yana sallah duk hankalin sa na wajen duk tsawai ta sallah da kake kake masa gobe da ya ji an tada ikama masallacin ku eh. to ne sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake duk wanda zai sallah ya takaita saboda waɗanda ke goyon baki mutum bayan ka suna sallah akwai tsohu ba shi da karfi in ka tsaya sai ka karanta suratul baqara ka ga labai da shi akwai mara lafiya ba shi da lafiya ba shi da kazar kazar ba shi da karfin da zai tsaya a cikin tsaya a ta sallah san jama'a ce san jama'a ne ya kawo shi ka da zamu shi akwai kuma mai bukata wanda yake hankalinsa na wajen bukatarsa kada ya tsaura kada ya shaura ana sallah kafin a karanta suratul baqara raka'a ta farko ali imran raka'a ta biyu shi nan ya tafi wajen sun mai sai mai barna sa hankali sana wajen sallah mm. sa sai a takaita mun gane su mm. amma takaitawa fa da cika sallah mm. eh. me ce a wata riwaya ita ta fassara wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya huji ya tsawata yace ya jama'a duk wanda zai salla ma jama'a ya takaita saboda akwai mara lafiya da tsoho da mai bukata idza salla ahadukum li nafsihi falyusawwil ma sha'a duk wanda zai salla shi kadai fila gida ya tsawaita in kana so ka karanta suratul baqara da ali imran cikin raka'a ɗaya ba wanda ya maka ba wanda ya maka hmm. sa'an sai tambaye su aina anta min yake ina kake da su wa duha wal layli za su ja ina an aike da su was sama'i wa tarihi was sama'i za su buruj aka tambaya ina wa'annan surori ne ka bar su ka je ka kama sura doguwar sura dan kana tilawa to ina mahallin shahid na imam bukhari hmm? ashadda ma in kai yace ban taba ganin manzon Allah ya fushi cikin wa'azi ba duga manzon Allah ya yi fushi kuma ya yi fatawa mm. ba fatawa ba ma umurni kuma ya ba da fatawa da umurni din manzon Allah ya yi mm. mun gane ko hadisi na biyu kuma قال حدثنا محمد بن ابي يعقوب الكرماني او الكرماني قال حدثنا حسان بن ابراهيم قال حدثنا يونس قال قال محمد أخبرني سالم أن عبد الله بن عمر أخبره سالم بن عبد الله بن عمر يتي ما يسير يا باش لاباري أنه طلق امرأته يتي عبد الله بن عمر يا سكما تسع وهي حائض حال كسنتي وانت تنا cikin haila فذكر عمر للنبي صلى الله عليه وسلم sai sayyidina Umar ya je wurin su manzo Allah ya ce ya rasulullahi kaga kuma wannan yaron abin da yayi Abdullahi dan Umar me ya faru ai ya saki matarsa tana cikin haila فتغيظ فيه ya الله Ya bata rasa وسلم كما ان الله يفشي يبات رسا ثم قال فعنت ليراجعها ya mai da ita? ina ma'anar kalmar liyuraji'iha wannan tana nuna sakin yayi kenan ko bai yi ba yayi saboda me ya mai da ita ina sakin da yi wata ne zai ce me sai ce ai da yi ba mun gane ko sun maliyum fik ha hatta ta tafura, ya mai da ita ya koma da ita ya rike har ta sarkata ثم كفير sa'annan ta sake yin wani haiza fasad kura ta sake yin tsarki fa in bada lahu an yusalliqaha fali yusalliqaha a cikin wannan tsarki na biyu in ya ga dama yana so ya sake ta sai ya sake ta kafin ya sadu da ita imam shine ne فتبجب فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم سيما زم الله يهوشي يهي فتوى ويهي أمرني باب باب من رأى للقاضي أن يحكم بعلمه في أمر الناس yake babin da ke bayanin wa'ansu malamai suna ganin alkali ko sarki zai iya yin hukunci dangane gini kan abin da ya sani a cikin abin da ya danganci mutane izalan ya yahfiz dununa wa tuhuma in bai yi gudu kar a zarge shi ba matukan ya san wannan abin haka yake kuma in ya zartar da wannan hukunci ko ya hukunci ba za a zarge shi a ce son zuciya ya ba suka ce babu laifi zai yi aiki da iliminsa kama kala nabi sallallahu alaihi wasallam da hindi kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fada ma hindi khudi ma ciki, wa waladaki bil ma'ruf ki abin abinda zai ishe ki ke da ɗanki abinda ya dace ba barna a ciki wa zalika idza kana amrun mashhur yace in wannan abin sananne ne babu wani abin da yake koyi a ciki ba sai an yi bincike ba alkali zai yi zartar da hukunci bina'an ala ilmi gini kan abin da yake ya sani ina ma na wannan magana ba sai an ce a kawo shaidu ba kenan قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني عروة أن عائشة رضي الله عنها قالت تشي جاءت هند بنت عتبة بن ربيعة هند ار ار عتبة بن ربيعة تزو وقالت تشي يا رسول الله يا من الله صلى الله عليه وسلم ما كان على ظهر الأرض أهل خباء أحب إلي أن يذلوا من أهل خبائك. يا من الله جاء duk duniyan nan ba wanda nake son daga sun shiga kaskanci kamar iyalanka ko gidanka ba na kaunan mun ji wata ko banda manzo Allah ya iya daukan wannan wa ma asbaha al-yawma ala zahr al-ard ahlu hiba'in ahabba ilayya an ya'izu min ahli hiba'in amma yanzu duk duniyan nan ba wa'anda nake son naga sun samu ɗaukaka da buwaya kaman iyalanka kai da iyalanka mun gane ko da faɗi halinka na farko da faɗi halinka na biyu to yanzu za ka yi fatawa ثم قالت nan sai ta ce inna aba sufyana rajulun misfiqun manzo Allah ka san Abu Sufyan mutum ne marowaci ne kauri hannu baya mikawa baya ba mu abin da zai ishe mu ni da iyala ni da ƴaƴana fa hal alayya min haraji an uqima alladhi lahu iyalana ta ce akwai laifi na ɗauki dukiyar abinci ko dukiyar ni da iyalai na muka ci ba da izinin sa ba qala laha la haraja alayki an minhum min ma'ruf sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam babu laifi sai ɗauka cikin dukiyarsa ko abincinsa ke da iyalanki ba da barna ba wannan shari'a ta ba da shi mun gane ko ala al على al المخصوم وما يزيد من wa وما يضيق عليهم وكتاب الحاكم إلى عامله والقاضي إلى القاضي يتي باب اللي في بيان الشهادة على على القتل المقتول shaida a kafa shaida kan takarda da aka rubuta sarki ko hakimi ko gwamna ya rubuta zuwa wani ko ko wani alkali ya rubuta a buga tambari a kai sa'an a kawo mutane su yi shaida kan haka wa ma yajibu min zalik wa ma abin da ya halatta da wanda bai halatta ba za a yi bayani akwai inda ya halatta akwai inda bai halatta ba alaihi wa kitabil hakim ila alihi da kuma hakimi ko mai unguwa ko sarki ko gwamna ko shugaba ya rubuta ma zuwa ɗaya cikin ministocinsa ko kwamisoninsa ko daraktoci ko kuwa ya rubuta zuwa sarki ya rubuta zuwa hakimi ko hakimi ya rubuta zuwa mai ah, unguwa والقاضي إلى القاضي alkali chief justice ya rubuta takarda zuwa wani alkali a duba wannan matsala ga yadda hukuncin da yake da za a yi hukunci na gaskiya shin wannan takarda da aka rubuto za a yi aiki da shi a cikin shari'a a wajen shari'a ko ba za a yi aiki da shi ba wa qala babu nas yace waɗansu malamai suka ce a rana bi babin nas al-hanafiyya kitabul hakimu ja'izun illa fil hudud ahnaf suka ce hakimi ko sarki ko gwamna zai rubuta takarda zuwa wani alkali ya ce ga yadda za a yi suka ce ya halatta wurin ahnaf amma in ya danganci haddi cikin haddodi yanke hannu ko kashe mutum ko wani haddi suka ce a'a ba zai halatta ba imam al-bukhari sai abinda hanaf suka ce ne kuma fala sa'annan kuma suka zo suka yi tanakuri suka ce in kana al-qatl khata'an fa huwa ja'iz amma in wani ya kashe wani kuskure to takardar da hakimi ko alkali ko cin jasu zai aiko ya halatta saboda me saboda sun bambanta tsakanin kisan da ganganci da kuskure suka ce kisan kuskure ai ba za a kashe wanda ya kisan ba ne za a biya biya suka ce biya abu ne da ya danganci kuɗi kisan gangaji ba yace suka ce wannan ya danganci jini ne ya danganci jidar da rai ne sai suka bambanta in kisan kai da aka yi kuskure ne to wasiƙar da za a haiku a zartar da hukunci ya hatta halatta in kuma da dangan ne to zance ne na alkisar wasiƙa ba za ta wadatar ba sai an ga mutum لأن هذا مال بزعمه وإنما صار مالا بعد أن ثبت القتل في إمام البخاري to ai in kwace wannan ya zama kudi ka ya ce yace ai daga bayan hukunci ya tabbata hukun ya zama kuɗi ko kuwa zai zama kisasi falkhata wal amdu wahid imam al-bukhari sai da kuskure da ganganci duk daya ne hukuncin su in kun halatta a cikin kuskure za a karbi wasiƙa a yi haiti da shi to shi yalzamukum tilas ne ku halatta a cikin ganganci in kun hana a cikin ganganci tilas ne kuma ku hana a cikin kuskure to sa'an nan sai al bukhari sai wa qad kataba umaru ila amilihi fil hudud yace sayyidina umar ya rubuta wasiƙa zuwa gwamnansa cikin haji cikin haji cikin hajjoji yace ga yadda za a yi ga hukunci akan haka ya halatta ko bai halatta ba وكتب عمر بن عبد العزيز في سن كسرت عمر بن عبد العزيز يرب تتكدى زوى القالي سوى أنكري حقور وني لذا كنت انتفاشي وقال إبراهيم النخعي وقال إبراهيم إبراهيم النخعي يتي كتاب القاضي إلى القاضي جائز إذا عرف الكتاب والخاتمة أو الخاتم يسي الكالي يربط وسيكا زوا ورن الكالي ya halatta in aka san rubutun na wane ne ko na kotu ta zane ya halatta in an san rubutun kuma tambarin an amince da shi to me matsayin rubutu da tambari yau yanzu ba rubutu bane a hannu ana bugawa ne daga keke keke duk hakorin su ɗaya ne menene zai bambanta latahir zai bambanta da tambari وقال الشعبي يجيز الكتاب المختوم بما فيه من القاضي الشعبي ينا halattar da cewa in an rubuta takarda daga alkali zuwa alkali yana gani ya halatta in akwai tambari akwai akai in babu tambari to ba lalle bane saboda kar a je a yi magudi duk abin da ake gudu ke ويروى عن ابن عمر نحوه أكتي عن abin لك ابن عمر وتنقش أبن دي قباتا وقال معاوية بن عبد الكريم dan معاوية بن عبد الكريم الثقفي شهدت عبد الملك ابن يعلى ناحلرتي ورن عبد الملك بن يعلى قاضي بصرة الكالم بصرة وإياس بن معاوية da Iyasu dan Muawiya wal Hasan da Hasan wa Sumamata ibn Abdullah ibn Anas da Sumamata dan Abdullah dan Anas wa Bilal ibn Abi Burda da Bilal dan Abi Burda wa Abdullah ibn Buraida al-Aslamiyya da Abdullah dan Buraida al-Aslami wa Amir ibn Abidata wa Abbad ibn Mansur waɗannan duk yace ya tabbatar da ya halarci ya shaida cewa dukkan su suna halartar da كتب القضاة da محضر من الشهود wasikan da alkali zai rubuta zuwa wani alkali cikin wani hukunci ba sai an kawo shaidu ba fa in qala allazi ji'a alaihi bil kitabi yace wayannan manyan malamai duk a mazhabin su in alkali ya rubuta wasika zuwa wurin alkali za a dauka ai aiki da shi to sai aka ce yaya za a yi sai ce fa in fa in qala alladhi ji'a alayhi bil kitab innahu zurun qila lahu izhab faltamis al-makhraj min zalik to in wanda aka kawo wasika ko wanda aka kawo wasikan akan hukuncin da za a zantar a kanki yace ni ban yadda da wannan takarda ba to yaya za a yi aka ce to sai ya san yadda zai yi ko ya kore wannan kara ya ce shi bai yarda da wannan takarda ba sai dai a saki ko ko a'a ya nemi wata hanya da zai ya karyata wannan kara to tilas a karbe shi tilas a karbi maganarsa sa'annan a tantance har a ga menene gaskiya da za a yi aiki da shi وأول من سأل عن كتاب القاضي البينة ابن أبي ليلى وصوار بن عبد الله يجي خرق وندي تنبي من القاضي يكاو يأيك وثيقة يتنبي إنا شيدا أكون حقا sune ibn abi laila da sawar ibn abdullah kafin wa'annan malamai duk sai da alkali ya rubuta takarda wasiƙa da tambari da khatimi da sai a dauka ai aiki da shi ba sai a ce ina ke duba duk wa'annan ana gudun magudi ne kar wani zai rubuta irin wannan wasikar ya samu tambari to duk abin da suke faɗa yanzu a san hannu a san rubutun ne shi a samu tambari a samu shaidu to duk wa'annan yanzu zai yi kuma akan magudi za a samu wani zai sato da a yi rubutu a kai, ga tambari a ji a samu shaidu amma duk magudi akai yaya za a yi sai aka ce tahadduku lin nasi aqdiyatun bi qadri ma ahdathu min al sai kuma a bi wata hanya da za a bi a gano waɗannan al'amurra baki daya saboda a kare mutane fadawa daga magudi daga cuta وقال لنا أبو نعيم قال حدثنا عبيد الله بن محرز محرز أو محرز قال جئت بكتاب بكتاب موسى من موسى بن أنس يتنا كاو تكجا وسيكا دك موسى بن أنس قاضي البصرة القالي البصرة وكلوكة وأقمت عنده البينة دكاو وسيكا كما نكاو سيدا أن لي عند فلان كذا وكذا سوى إنا إنا بن واني باشي كذا وهو بالكوفة وجيت به القاسم فيكم هنا كوفة إيه سينا زود الشيورا القاسم ابن عبد الرحمن فأجازه سيزن كده كنت وكره الحسن وابو قلابة ان يشهد على وصية حتى يعلم da الحسن البصري لابو قلابة sun hana sun fi mutum ya yi shaida a kan wasiyya. wani ce malam ka zo kai min shaida zai yi wasiya sai sai kada ka yi shaida sai ka san me ke wasiyar ta kunsa saboda kada ka je ka yi shaida ya zama wasiyar akwai zalunci a fiha li'annahu hatta ya'lama ma fiha li'annahu la yadri la'alla fiha jawr وقد كتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهل خيبر يتي منذ الله صلى الله عليه وسلم يا ربك وسيكا زوى متانا خيبر يتي إما أن يدو صاحبكم وإما أن توزنوا بحرب يتي المتلم كده يتفن كي وكبار ديا وكو أزو أيكيكم ma'ana muhallin shahid kenan na cewa manzo Allah ya rubuta wasiƙa ya aika a kan haka ja'izi ne in an san tambari da rubutun hannu saboda kar a faɗa cikin magudi وقال الزهري إمام الزهري في شهادة على المرأة من وراء الستر zuhuri ya ce yaya za a yi shaida a kan mace tana cikin hijabi ba a ganinta ko tana cikin lullubi in araftaha Fashad wa illa fala tashhad imam az-zuhri in ka santa tabbas to kai shaida in baka santa ba kana cikin hijabi kada kai shaida saboda kada ya zama wata ce ta zo ta tsawon wannan salaf قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة عن أنس بن مالك قال يسي لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكتب إلى الروم لمن الله صلى الله عليه وسلم يسوع يربط وسيكا زوى الروماوة qalu sai aka ce da shi innahum la yaqra'una kitaban illa maktuman ai waɗannan ba ba za su karanta duk wata wasiƙa da aka yi musu ba dan akwai tambari a ciki sun tabbatar da cewa daga waje kaza kenan ya fito fattakhadha an-nabi sallallahu alaihi wasallam khataman min fiddatin daga nan sai manzo Allah ya ɗauki tambari na azurfa ka anni anzur ila wabisihi yace ka ce ina kallon kallin tambarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yi wa nafsu wa wa nafsuhu zanen da ke cikin tambarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Muhammadun sallallahu alaihi wasallam rasulullah shekara uku ne Muhammadun shekara rasulu shekara Allah shekara babu yace wani babu imam bukhari kuma ya zo ya kawo ta babban matsala yanzu mm. yace babu wani babu mata ya ar-rajulu al-qada mm. yaushe mutum zai cancanta a cewa ne ya isa zama alkali wa ya isa zama alkali yaushe mutum ya cancanci ya zama alkali ya je ka diploma a cikin law ko ya je ka diploma a cikin Hausa Arabic and Islamic Studies ko ya je gama law ko ya je Lagos ko ya je Ingila ko ya je Faransa duk inda ya je karanto law ya dawo ya cancanci ya zama alkali ko ko a'a su wane ne suka cancanci su zama alkalai saboda alkalanci ki amana ki wannan rayuwa da kake gani in alkalai ba su gyaru ba duk inda aka je aka dawo wallahi ba duk da zai kawo rayuwar nan zai dawo da ita akan sirba sai an dawo an koma an gyara alkalai mun gane duk kasan da ake zaune ƙoluwa koli wane ne karshen shugabanci shugaban kasa har zai zartar da hukunci ba sai an kai ina sai an kai wurin alƙalai to shi ne imam bukari ce mata yastawjibu ar-rajulu al-qada yaushe ka tantance ka zamo alkali wane ne ya tantance zamo alkali yaya ake yi a zali alkali وقال الحسن في إمام البخاري الحسن البصري أخذ الله على البكان Allah maɗaukacin sarki ya ya wa alkalai da hakimai da sarakuna da shagabanni Allah ya tabi hawa kada a son zuciya akhadha Allah ala al-hukami Allah ya tabi hawa kada ki zuci son zuciya wala yahtawu an-nasa kada tsoron mutane ولا يشتروا بآياته ثمنا قليلا كذا سمسن يا آيوين الله سكربوا ثمن ga gaskiya kana kallo don an baka bribe don an baka cin hanci don kaza don kaza don kaza in ka ɗauki gaskiya in ka kauce ma gaskiya duk abin da ka karbo duniya ana ce da shi a samanan kabila hmm. saboda kafaran da kai a cikin wannan kasuwanci ya fi riban da mun gane ko yanzu akan wannan magana kafin ya karanta ayoyin waɗanne sifofi ake so tukun bayan mutum ya gama alƙalancin filo ya karanta duk ya doko digirgiri girgiri da digiri da komai da kuma ya dawo mm. waɗanne sifofi ake bukata Allah ya kadi ulhawa mm. babu son zuciya ana cewa ka fi son zuciya ka ce na yi rizayi yau mm. me za ka ci menene ba za ka ci ba wa ma min dabbatin bil ardi illa Allah ya ومستوضعها وقل كل me yasa za ka yi rifai saboda ba ni da daman da zan yi adalci mu karanta tarihi mu tarihin Qadi Subad al-Hafiz ibn Hajar wanda ya fassara tarihi al-Bukhari mu tarihin su da aka kafa ran da aka nada sultan sai yau na yi ritaya daga aiki na yi ritaya sultani fi da sami shi na mai da kai ka zauna kana alƙalanci kai ne alƙalin alƙalin ana nan ana nan tafiya sai tafiya wata rana kuma sai zai ce yayi rizai yayi rizai yayi rizai ba zai alƙalanci ba ya daina duk karaka duk duk takaddun da aka shigo suna alƙalanci sai sarki ba sultan ba sultan sai aiki sarki sarki ya je bayan azhar ya zo doka kofa eh. ibn hajar na cikin gida shi da yarsa sai suka ji motsi suka leka aka ce ai sarki ne yanzu. yarsa ce me ya kawo sarki kuma war haka mahaifiyarsa ta ji suna ta surutai sai ta sa baki ta ce menene ya ibn hajar eh. shi ne alƙalin alƙalai shi ne hafizu sunna shi ne amma ita ta sa haife shi ne eh. ma za hunaka ibn hajar Eh. ibn hajar take ce farko da yake da aka rada shi alkalanci ma shi ne aka ce dan me ba za ka je kai ba yace ga aikin da ke gaba na za ni in fasinta sharhin bukhari abinda zai saura baya na har bayan rayuwa ta har abada zan zo shigala da alkalanci jama'a bata min lokaci aka tilasta shi hmm. sa'annan wannan karon da aka zo sai suna tattauna shi da ƴarsa a cikin ɗaki da mahaifiyarsa me ya faru ne me zai faru me ya kawo sarki war haka bayan azhar lokacin bacci lokacin kailula sai ce ma mahaifiyarsa ki kwantar da hankali ba komai wannan sarkin ya san addini ba zai zo da sharri ba zai zo da barna ba a gidan nan za ta yi magana yake karki ji damuwa abin da nake so ki ci gaba da yin addu'a su ci gaba da yin addu'a yace ma ya sai ki aje a sauke su inda ake sauke manyan baki a ba su abin sha su sha ya ci saye ya fito ya tarbe su ya kaza kaza kaza yaya aka yi ne duk karan da aka kawo duk ƙara da duk takardu duk ka daina alkalanci kwanaki nawa kenan yace eh ba zan yi alƙalanci ba saboda ba ni da damar yin adalci me kike bukata ne me kake nufi da wannan yace ai wannan matsalar ce ta yi wahala wakafi ne aka yi wakafi aka ce talakawa musulmi ke amfani mm. talakawa ba su amfani da wannan wakafi sai masu kuɗi umara'u wal mujaha'u wal mudara mm. sa'an nan ko wannan wannan eh, abin nan ne abu ne aka kulla shi kafin ni na zamo alkali alkalan da suka gabace ni sun ka yarda da wannan yarjejeniya tun da sun yarda kuma an kulla ya riga ya kullu ni kuma zan yarda in tafiyar da wannan akan zalunci to ya za ka yi ya za a yi yace in dai ana son ci gaba da alkalanci dama ya daina yace ya daina aka bashi hakuri aka shi yace ina in ana so in ci gaba da alkalanci daga yau sarki ya zartar da hukunci ya zama doka babu wani mai hali mai kuɗi wani sarki wani mai hali da zai ci amfanin wannan wakafin sai talakawa duk abin da aka yi da an soki in aka yadda da haka zan shiga da alƙalai a lokacin duk kuka ga sa sun kawo shi ne sudan muka bude dan kana kallo sun kawo wasan suka kawo shi hoto duk lokacin ibn hajar bai ji shekaru arba'in ba su ba da girma bai girma sosai a lokacin da yake ya ce to me ne zafi sai da da zai in je in kunci ba gaskiya ba da ɗancin da zan faɗi gaskiya ko zan yi adalci wanda na fita cikin alƙalin me zai ne ai ba nan ba sai da fama sai da fama sai da fama shi ke na sai ga sarki ya zartar da hukunci daga yau mm. duk wani sarki duk wani mudir duk wani addan duk wani mai hali duk wani mawadaci waɗanda ba su da bukatan wannan abin an soke duk kullawa abinda aka kulla da su da su suka haya wajen jin duk suna zuwa da su daga yau duk ya zamo amfanin talakawa ibn hajar yake a kan haka za a koma amfani mun gane ko ba za a ce me yasa ka daina zuwa kotu ka daina zuwa mahkama yace saboda ba ni da daman da zai adal ba ni da daman da zai hukunci akan gaskiya me ya faru ya kawo cikin yace sai na ba ba mun ga yadda malamai suke ko hmm? yace kada su bi kan zuciya kada ka ji kada ka bi son zuciya kuma kada ka ji tsoron mutum ko wane ne ka san zuciya. duk abin da za a yi zai zai yi wallahi duk abin da za a yi Allah madaukakin sarki ce ma min dabbatin fil ardi illa Allah ya san kowa wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullu mun gane me ya kawo tsoro akan me ba za ka yi na yi risaya shi ke na yi risaya shi ke nan ba su zai zai ka mutu ka kwanan yunwa kana ai kana bin rashin gaskiya ka rayu ka zo ka bi gaskiya dan Allah Allah shi zan bin da su wani irin fahimta kenan wa zanantum zanna sau'i wa kuntum qawma ولا يشتروا بآياته ثمنا قليلا ثم قرأ فعلنا في كرشة يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض يا داود مومن سكا كما يو أبن كسا فحكم بين الناس بالحق كي كنت سكان متاني بجسيا ولا تتبع الهوى kada ka bi son zuciya dawo da ke kenan aka ce in ya bi son zuciya zai kasa ina ga wane ne da wane ne da wane ne da wane wala tattabi hawa fa yudillaka an sabilillah sai batar da kai daga barin hanyar Allah innal ladhina yadilluna an sabilillah lallai cewa waɗanda suke ɓata daga barin hanyar farkin Allah maɗaukakin sarki lahum azabun shadi suna da azaba mai tsanani ma da su yau hisab saboda abin da suka bari na gaskiya ranar tashin alkiyama wa qara'a sa'annan kuma ya sake karanta wata aya inna anzalna at-taurata mu muka saukar da at-taura fiha hudan akwai shiriya wa nurun da haske ya hukumu biha annabiyuna hmm. annabawa waɗan musulmi waɗanda suka musulunta suke hukunci da su ma haza laqab ne baya nuna cewa annabawa da suka musulunta ba wasu annabawa da musulunta ba a'a na asiri ne kawai lillazina hadu da waɗanda suka suka suka suka yahudai suka bi addinin yahudawa والربانيون ده رب ربانيون ربانياوا والأحبار ده من يمن يما لمي سبدا من بما استحفظوا سبودا أبين ده أكباس أمانة na ilimi da hukunci bi mastuhfizu ay istudi'u min kitabillahi daga littafin Allah madaukakin sarki wa kanu alaihi shuhada'a kuma suka zamo shaidu ne akan sa fala takhshawun kada ku ji tsoron mutane waktan ku ji tsoro na ni kadai Allah madaukakin sarki haka Allah ko wane ne saba mu gaskiya mm. kada ka ji tsoron sa ba abin da zai maka wallahi sakar hayi wala tashru bi ayati samanan qalila kada ku musanya ayoyi na ku karbu tamani kadan ku bar gaskiya don ku samu promotion don ku samu makami don a nada ka abinda kake so duk abinda za a nada ka a kan ka bar gaskiya ko kai zalunci aka ce nassar aya take hasara kai ومن لم يقم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون duk wanda bai hukunci da abinda Allah ya saukar ba su wa'annan su ne kafirai wa qara'a sa'annan kuma ya karanta wannan aya wa dawu sai ka ce alwaw waw al-asl idza kana ma qablaha yaqtadi an-nasb yunsab idza kana ma qabla al-waw yaqtadi ar-raf'a idza حسب ما قبلها تقول الواو بحسب ما قبلها وداوود وسليمان بمصوت ايه ايه da abin da aka ba su amana na littafin Allah ma'ana jin malami Jin malami alkali ne ko malami ne mai wa'azi Jin malami amana ce littafin Allah da sunnar manzo Allah a lahu ne zuciyarsa وإن أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس yace la tubayyinu wallahi sai kun bayyana muku gaskiya ya wadatar amma sai ce wala tasmuna kada ku boye ko kada ku boye ko menene me za su baka kuɗi za su baka makami za su baka duk abin da za su baka Allah ya kira albarka da kai da su duk kun halaka ba ga albashi ya zama fitina ba ba ga makami ya zama fitina ba kujera ta zama fitina ofis ya zama duk komai ya zama fitina saboda me Allah ya janye albarkar saboda me kafin a hau kujeran ko a shiga offices ko a tabbatar da albashi sai an saba ma Allah sai an fita addini sai an yi kaza da kaza sai an yi zalunci har ka gama rayuwar ka san wannan kujera wallahi tallahi ba za ka samu kwanciyar hankali saboda kwanciyar hankali da nutsuwa ba su cikin abin da kake inda kake neman suna cikin suna Allah ne da yi ma Allah biyayya sai Allah ya sama sanyi rai ko da ba ka da sai ko da amma har Allah ya zare wannan abin shine Allah madaukakin sarki ya tabbatar da wata matsala mai ban mamaki mu'jizatul qur'an sai wa man a'rada an zikiri man min alfazil umum ya hada kowa sarki da shugaba da malami da dan siyasa da soja da mai kuɗi da dan kasuwa da namiji da na mace duk dan adam da aljani sai man araba an zikiri duk wanda ya bar ya kauda kai gabarin tuna Allah ambatan Allah shari'ar Allah addinin Allah Allah bai ce zai talauta ba balle ka ce to gashi an samu kudi sai Allah ce fa inna lahu ma'isatan banka zai wayi gari zai samu kansa cikin rayuwa mai kunci ko shi ke mallakar kudin duniya ko shi ne shugaban duniya nan ko shi ne mai ilimin duk abin da kake mallaka duk iliminka duk dukiyarka ba sunan Allah kake ba in ba shari'ar Allah kake magata ba in ba addinin Allah kake magata ba wallahi kana cikin ta banka rayuwa mai kunci wala shuruhu yawmal qiyamati ama wannan rayuwa yanzu ma ta tambanka sai an fassara ma ta tambanka sai an fassara Allah ya bulbulo da man fetur a wannan kasa ko lokacin da ba ta da man fetur ba a shiga cikin wahalar man fetur ba kamar yanzu da ba haka bane wahalar man fetur wahalar ruwan sha wahalar eh, wutar lantarki kowane ne sai baka shige kana cikin karatu ko wani abu mai muhimmanci fat an dauke ta sai kuma ran da aka kawo mm. ba ka da yadda za ka yi ranka ya bace hawan jini duk abin da za ka yi sai ka kai wanda ya kace bai san ma kana yi ba kuma ba ka da yadda za ka yi da shi kuma kowa ya rasa ya za a warware wannan matsala ga shi nan Allah ya bulbulo da man fetur kyauta amma kowane ne sai sai tashi kafar zuwa duk inda mota ta kai da daraja sai ka ganta layin su kai da karkan ka girga daga inda man yake zuwa gari ka san sai ta kwana nan ko ta yi hudi sai hakuri ta dauka ta je gobe ta ba mai shi san banka a ciki kowane ne kai kana cikin ɓacin rai da kuɗin ka kana neman mai ta saya ka rasa kuma ga man yana nan Allah ya zare abin ko tafi ba kun dogara kan hankalin ku bane man ta'allaka bi shay'in wukila ilayhi ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لما هجرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك كذلك أتتك آياتنا ونسيتها وكذلك اليوم تنسى ba duba hakuri a ba ba wanda ba ka isa ba bakin ciki kowa na inna lahu yawm al-qiyamati a'ma to babban masifa kuma shine mutane su fada cikin tsanani kuma kowa ya manta da Allah Allah ya manta da su Allah ya manta ya sa kowa ya manta ga hanyar da za a ji sai Allah kowa ya zama cikin imuwa haka Allah ya ce fa laula iz ja'ahum ba'suna aw laula fa laula iz ja'ahum ba'suna tabarra me ya hana lokacin da suka shiga cikin tsanani ba su yi kankan da kai sun koma ga Allah ba wanda ya dauki kokolwarsa ai kaza ne kaza ne wane ne kaza ne an manta da Allah an manta ai addu'a a ruci Allah an manta ai komai a manta shike nan kowa ya ruɗe sai Allah ya kare kowa a kan kansa ba wanda ya isa yau duk wanda ya daga hannunsa ya isa ƙarya kowa na cikin fargaba kowa na cikin tsoro kowa na cikin azana rayuwarsa to me sai amfanin ga dukiya Allah ya bayar ga wadata ga arziki kuma kowa na cikin talauci kowa na cikin bakin ciki kowa na cikin ma'aikatan zansa wa Dawuda wa Sulaimana in a lokacin da fatina dawuda labarin dawuda da sulaimana a wani lokaci kuma yahkumani fil harb a lokacin da suke hukunci a cikin gonan mutane mutane ne suka shuka inabi suka yi su sai waɗansu suka saki dabbobin su suka zo suka ci gonakin suka yi farna suka yi sa'adi sai aka kai kara wurin annabi dawud sai sai abu mai sauki duk sai a kwace dabbobin shi kenan jaza'an da wataƙila haka yake cikin shari'arsa menene da menene hukuncin da ya bayar kenan za a ce aka ce ai Sulaiman